Yoshuwa Sura ashirin da hudu Sabunta alkawari a Shekem Yoshuwa tattara dukan kabilan Isra'ila a Shekem, ya aika aka kira dattawa, shugabanni, alƙalai da manyan ma'aikatan Isra'ila, suka kai kansu gaban Allah, Yoshuwa ya ce wa dukan mutanen, Ga abin da Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce, Da can kakanninku, Tera mahaifin Ibrahim. da Nahor sun zauna a hayin kogin Yuferites, suka yi wa waɗansu alloli sujada, amma na ɗauki mahaifinku Ibrahim daga ƙasar da take can a hayin kogin Yuferites, na kawo shi ƙasar Kan'ana, na kuma ba shi ’ya'ya masu yawa, na ba shi Ishaku, ga Ishaku kuwa na ba shi Yaƙub da Isuwa, na ba Isuwa ƙasar kan tudu ta Sayir, amma Yaƙub da ’ya'yansa maza suka gangara zuwa Masar. Sai na aiki Musa da Haruna, na aukar wa Masarawa annobai, ta wurin abin da na yi ne na fitar da ku, lokacin da na fitar da iyayenku daga Masar suka zo teku, sai Masarawa suka fafare su da kekunan yaƙi da dawakai har zuwa Jan Teku, amma suka yi kuka ga Ubangiji don taimako, ya kuwa sa duhu ya raba tsakaninsu da Masarawa, ya sa teku ya rufe Masarawa, kun gani da idanunku abin da na yi wa Masarawa, sa'an nan kuka zauna a jeji na tsawon lokaci, na kawo ku ƙasar Amoriyawa waɗanda suke gabas da Urdun suka yi yaƙi da ku, amma na ba da su a hannunku, na hallaka su a gabanku, kuka kuma mallaki ƙasarsu lokacin da Balak ɗan Zifor, sarkin Mawab, ya yi shiri ya yaƙi Isra'ila, ya aiki Bal'am ɗan Beyar don ya la'anta ku, amma ban saurari Bal'am ba, saboda haka sai ma ya sa muku albarka na kuɓatar da ku daga hannunsa. sai kuka ƙetare Urdun kuka isa Yeriko, mutanen Yeriko suka yi faɗa da ku, kamar yadda Amoriyawa, Firiziyawa, Kan'aniyawa, Hittiyawa, Gargashiyawa, Hiwiyawa da Yabusiyawa suka yi, amma na ba da su a hannunku, na aika rina ta kore su a ku. haka kuma sarakunan Amoriyawan nan ba da takobinku ko bakanku ne kuka yi haka ba, na ba ku ƙasar da ba ku yi wata wahala kafin ku samu ba, na ba ku kuma biranen da ba ku gina ba, kuka kuma zauna a cikinsu, kuka ci daga ’ya'yan itacensu da ’ya'yan zaitun da ba ku ne kuka shuka ba, yanzu sai ku ji tsoron Ubangiji, ku bauta masa dukan aminci, ku zubar da allolin da kakanninku suka yi musu sujada a hayin kogin Yuferites da kuma a Masar, ku bauta wa Ubangiji, amma in kuka Gaba za ku iya bauta Ubangiji ba, sai ku zaɓa yau wanda za ku bauta masa, ko allolin da kakanninku suka bauta musu a hayin kogin Yuferites, ko kuma allolin Amoriyawa, waɗanda kuke zama a cikin ƙasarsu, amma da ni da gidana, Ubangiji ne za mu bauta wa. Sai mutanen suka amsa suka ce, Allah ya kiyashe mu da rabuwa da Ubangiji Allahnmu, har a ce mu bauta wa waɗansu alloli, Ubangiji Allahnmu ne da kansa ya fitar da iyayenmu daga Masar, daga ƙasar bauta, ya yi manyan abubuwan al'ajabi a idanunmu, ya kiyaye mu cikin dukan hanyar da muke bi, da cikin ƙasashen da muka ratsa, Ubangiji kuwa ya kore mana dukan Amoriyawa waɗanda suke zaune a ƙasar, don haka mu ma za mu bauta Ubangiji, gama shi ne Allahnmu. Yoshuwa ya ce mutanen, Ba za ku iya bauta Ubangiji ba, gama shi Allah mai tsarki ne, mai kishi kuma, ba zai gafarta muku zunubin tawaye ba, in kuka juya wa Ubangiji baya, kuka bauta wa waɗansu alloli, zai juya ya kawo muku bala'i, ya hallaka ku, ya kawo ƙarshenku. Amma mutanen suka ce wa Yoshuwa, Mu dai za mu bauta wa Ubangiji, Yoshuwa kuwa ya ce musu, Ku ne shaidun kanku, cewa kun zaɓi ku bauta wa Ubangiji. Suka amsa suka ce, I, mu ne shaidun kanmu. Yoshuwa ya ce musu, Yanzu sai ku zubar da allolin da suke cikinku, ku miƙa wa Ubangiji Allah na Isra'ila zuciyarku. Mutanen kuma suka ce, Za mu bauta wa Ubangiji Allahnmu, mu kuma yi masa biyayya. A wannan rana, Yoshuwa ya alkawari saboda mutanen, kuma a can shaken ya tsara musu ƙa'idodi da dokoki, Yoshuwa kuwa ya rubuta abubuwan nan a cikin littafin dokoki na Allah, sa'an nan ya ɗauki babban dutse ya ajiye a ƙarƙashin itacen ok. kusa da tsattsarkan wuri na Ubangiji, ya ce wa duka mutanen, Ku gani, wannan dutse zai zama mana shaida, ya ji duk maganar da Ubangiji ya yi mana, zai kuma muku shaida in ba ku yi wa Allahnku gaskiya ba. An binne Yoshuwa a ƙasar alkawari Sai Yoshuwa ya salami mutane, kowa ya tafi ƙasar da aka ba shi gado Bayan waɗannan abubuwa, Yoshuwa ɗan Nun, bawan Ubangiji, ya mutu yana da shekaru ɗari da goma, suka kuma binne shi a ƙasarsa ta Gado a Timnat Sera a ƙasar kan tudu ta Efraim, arewa da dutsen Ga'ash, Isra'ila kuwa sun bauta wa Ubangiji dukan kwanakin Yoshuwa da kuma kwanakin dattawan da ya bari, da waɗanda suka ga duk abin da Ubangiji ya wa Isra'ila, aka kuma binne ƙasusuwan Yusuf da aka kawo daga Masar a Shekem a wurin da Yaƙub ya saya da azurfa ɗari daga ’ya'yan Hamor, babban Shekem, wurin da ya zama gādon zuriyar Yusuf, Eleyazar ɗan Haruna ya mutu, aka binne shi a Gibeya, wurin da aka ba ɗansa Finehas a ƙasar kan tudu ta Efraim.